يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز قولا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مختلفاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بارك الله فيكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا في إيكوسا وفوري وسا يوم أرانا نرانا الشاتا ومثل حياة بسرعة تجيبوا لتنمي كرة ثلاثين كرة تجرى من ذو الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم بجر مكة هو مدينة وتتيدي درامر أشرين دبيار كو ووتن شادا شكرة بالبوكوس شابود هنزر النبي إيسى عليه السلام أشيب رنك رسول نولا بالكافي تلقيت صفة صلاة النبي من التكبير إلى التسليم كأنك تراها لقد تسمى لمي محمد ناصر الدين الألباني إلا يدفن في درعنا ذا متاشي أمتاشي الدير دعوتنا كحريم الصلاة إلى القبور هو حرمت وتوين كما على من تسكنت قبر هو قبر ما نيشي ولا تجوز الصلاة إلى Sallah ba ta بتحلتك أنا ana fuskantar بلا yanke. malam da kace yanke me ya fassara yanken sai ce sawa'u kanat quburan lil anbiya'i ghairi ina nufin ɗaya kaburburan na annabawan Allah ne ko ko na wasu annabawa ne dama dai ai nagartar bawa ita ce take sa a rika tunanin cewar in an yi wani abu da da alaka da shi abin zai samu inganci da nagarta kamar su annabawa to ko da kaburburan annaba ne bai halatta ka kalla ka yi sallah daga cikin salloli da ake na farilla ko kuma talafula saɓanin kuskantar sabari kai masa sallar bawa wannan na da asali a musulunci kamar yadda ake iya yin sallah da gawa kafin a kai ta da sabari haka ya halatta a kuskanci sabarin a yi masa sallar gawa wannan dama addu'a ce ba ta da ruku'u ba ta da sujjada amma sallar da take da ruku'u da sujjada ba a fuskanta wani kabari duk matsayin mai kabarin a yi sallar ana malam ne yasa ka faɗi haka saboda manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shi ya hana haka yake la tusallu ila al-qubur kada ku kuskura ku sallah kuna masu fuskantar kabarbara wannan yasa malamai suke cewa duk wanda ya kalli wani kabari daga cikin kaburbura ya yi sallah daga cikin salloli ko sallarsa ba ta yi ba ta ɓaci ba ta inganta ba saboda ya saba umarnin manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam na hanin da ya yi na ka a fuskance Allah ko ya ce fal yahdari alladhina يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب الابد وسند تكي وتوسابا وما ظلم موضوع لا يصيبك تكي كفيت ان تصيبهم فتنه فدا وتجربا فسامسوا cikin الدين يا زلمة suna yin abin da ba zai karɓi ba a gurin Allah don bai zama a san shirba aw yusibahum azabun alim ko kuma kada wata azaba mai radadi ta same su daga nan duniya kuma su bige da samun ta lahira bayan ta duniya wannan yasa malam imana wannan matashi ko kuma biyo da wannan bayani da muka ji na cewar bai halatta a kallo na kabari daga cikin kabarbara a yi bayan haka kuma malam sai ta gaba da cewa تحريم المرور بين يدي المصلي ولو في المسجد الحرام حرمتي وشي واتغبا مصلى كودا كو امثل لا تمثل الفرمان لكل لا تنكابه لما سيقول ولا يجوز المرور بين يدي المصلي وشوى سببا من صلى لهلا السبع إذا كان بين يديه سترة إن يزمنتو أفي سترة أدبا من صلى وبعدين يبني يكشف الثاني كسترة فوش حرام ما ليس ولا فرق في ذلك بين المسجد ba بابا game da rashin halaccin bi ta gaban mai sallah a masallacin maka mai alfarma wa ghairihi da wani masallacin maka mai alfarma min almasajidi daga sauran masallaci mana duk wani masallaci daga cikin masallatai da suke a duniya bai halatta wani na sallah a ciki ka wuce ta tsakanin sakarar da ya sanya da kuma inda wato anin yake sai ba me yasa malam ce fa kullu ha sawa'u fi adam al-jawab dukkanin su waɗannan makallatai daidai ne wajen rashin halaccin wucewa ta gaban mai sallah a cikin ga dalili sai ce da umumin qawlihi sallallahu alaihi wa sallam saboda ganewar faɗar manzon Allah annabi Muhammad ira da Allah su tabbata a gare shi da yake cewa law ya'lamu al-mar'u bayna yaday musalli ma da alai da wanda ke wucewa ta gaban mai sallah ya san abin da yake kansa na zulubi da kana an yaqiba arba'in to da ya tsaya gwargwadon shekara arba'in kamar yadda yake a ruwayar babba ya zo da cewar lafana an yake ba arba'ina tarifan sallar tarifan abin da ke nufin shekara kuma tarif wani yanayi ne daga cikin yanayi da ake da su a shekara akwai lokacin sai akwai lokacin zafi akwai lokacin mazara akwai lokacin kaza to irin wannan lokutan da ake da su ai so ɗaya ne su ma suke kasancewa a shekara to sai ka faɗi ɗaya daga ciki ana nufin shekarar duka saboda haka da wanda ke wucewa ta gaban mai sallah ya san abin da yake jajibo wa kansa na zunubi koda ya tsaya arba'ina gwargwadon shekara arba'in in zai rayu zuwa shekara arba'in da shi da mai sallan nan yana kallon bai kare sallar ba to ya yi haƙuri na shekara arba'in a kan ya ƙetara masa sallar haka khairan lahu shine ya fiye masa alkhairi min an ya murra bayna yadayhi akan ya wuce ta gaban mai sallar ya al-mururu يعني المرور بينه وبين موضع موضع السجود abin da manzo yake nufi a nan gittawa ko wucewa ta tsakanin shi mai sallah da gurin da yake aje goshinsa idan ya fita da ka wuce ta wannan gurin da tsakanin inda ya ta tara da dama in ya da dan abin da yake ragewa bai fuska maka a zuwa ta iya rakawa ba kamar yadda muka yi to wucewa ta irin wannan gurin ta gaban mai sallah ka shiga tsakanin sa da tsakanin safararsa to shi ake nufi a ba ana nufin ya sa safarar ka bi ta wato ainihin gaban safarar ba ta da ta wuce ta tsakanin shi da safarar ba haka ake nufi wannan ba da matsala kalli wannan bayani na malam yana sanar da mu cewa a tsarin karwa a filin da na musulunci sallah da ta zama ganawa ce tsakanin allah da bawa to bai halatta bawa ishe da tsakanin allah da bawa ba lokacin da yake ganawa da shi wanda gittawar ta za ta sa ya ɗauki hankalin wannan bawa daga ganawar da yake da Allah. To ana sai zama ya yi aiki irin aikin shekar. Wanda shekar dama kullum fafutukarsa ya zai lalatar masa ibada, lalata masa wani abu za ka Allah ci. wanda ya ke gittawa ta gaban mai sallah zai ɗauki hankalin mai sallah daga abin da yake tsaka dai na gana da ma ta ya ɗauki turba irin ta ba. shi ne aka jawo mana cewar gittawa ta gaban mai sallah sabo ne girman sabon har ya kai ka haƙura ka ƙetara masa sallah tsawon shekara arba'in shi ne abin da yake ba. wannan dan abu na mana girman laifin ko kuma girman wannan matsala ta gittawa ta gaban mai yau ko da a ce cewa kai kada ka wuce ta gaban ko da zai yi minti arba'in ina sallah awa ɗaya ba minti ashirin ai za ka ga wata sallah ce ake masa wannan mutum in ba sallah ɗaya ba da ake da azumi ko wata sallah ce ta san yi faruwa za a minti arba'in ana yi an gane ko kuma da haka to wannan an yi ne don a gaya mana nan matsayin da sallar take da illar da gittawar take shi ta gaya mana ba daidai zama mutum ya wuce ta gaban mai sallah a lokacin da yake sallah tsakaninsa da kusurar sai ma da yake wujuhu man'il musalli lil marri bayna yadai walau fil masjidil haram tilastin mai sallah ya hana mai wucewa ta gabansa ko da ku a masallacin maka mai alfarmaci kada wani ya zo zai kefa rama sallah ka bar shi ya kefa. sai ma ce wala ya zo lil hadith sabiq saboda hadisin da ya gabata ولا تدع أحدا يمر بين يديك منظور كذا تبرون يوتي كذا وقوله صلى الله عليه وسلم لكم فدم من ذو لا من شيء الله تثبت أغريش إذا صلى أحدكم إلى شيء يكسره من الناس إذا أنت ينقذي صلى ينامي دوبا سترت ذات كنجي في تقول شيء idan ta yanku na sallah yana ne da kasar da ta kare shi daga gittawan mutane ba a rana ahadin an yadda da baina ya dai sai wani yake so ya tsallake ya ƙetare ya wuce ta gabansa ke na nahari ya tunkuɗe shi ta daidai wuyansa nahar ne wannan ɗan da ake da ɗan loba a cikin wasu wuya inda in za a soke dabba kamar raƙumi ake soke to ka sa hannunka daidai nan tunda kai kana tsaye shi yana tsaye ya zo zai wuce magana ka ce ka sunkuya lokacin sunkuya ka na rukun ube ba ban ba rukun za ka to amma tun da ya fi a gadan gadan din nan to kai kuma ka hannunka za su ga hannunka ya tafi daidai fantar wuyarsa ko tura shi ta nan in ya ji makoshinsa yau zai tsaya ko kuma kamar ayar shi to zai saura an gane ko da guri ne da yake da wato anin ka faɗaka ka san da kake ci sai to tura shi ta nan wal yadra mastata ya hana mai wucewar gwargwadon iko ya ingije shi gwargwadon iko wafi fi a wata ruwayar kuma na'ahu marratayn ya hana shi sau biyu in ya taho ya tura in ya kuma tsawo ya kuma tura shi fa in aba in ko ya ki tsayawa an yi daya an yi biyu fali ku ya fada da shi in da turawa kawai yake to yanzu ya ingiza da karfe da zai zauna dirshan sai ji ashe da gaske yake da sallah yake yi fa inna ma huwa shaytan manzo yace haƙiƙa shi wannan mai son sai ya wuce ta tsakanin mai sallah da fitararsa shaytan saboda ya ɗauki salon aikin da shaytan yake a wata ruwayar kuma sai manzo yake cewa fa inna ma'ahu qarin da shedan a tare da shi a nan kuma sai mana to ya ma rikice saboda kusancinsa da shedan da in gizo da yake shi ma ya zama shedan dama an gaya mana akwai shayatunul insi wal jin akwai kangararru cikin mutane akwai cikin albar to shedanin da ikan tafi mutum ikan sa shi ma rikice zama kamar shedan ba wani abu ne ke ɗanci shine kangare wa umarnin Allah da hana bayan Allah kun Allah shine ke ɗanci tunda ubansu na farko gaba ɗaya iblis abinda isa aka wato ainihin jefe shi aka tsine maka, kin bin dokar Allah ta yi sujada ga Allah ba'ada bayan an ce to an tsine masa ya ce to ina roƙon alfarma kada a karɓi su sai bayan harshen wato al'amarin bayan Allah ‘yan adam haka ce an maka wannan dama yake a ciki ko a kurce ke na wani to ni kuma zan iyayi na kafin na kan karɓi na sai na ga yadda ne na halakar da ɗayan wannan da aka tsine nan saboda shi to aikin da yake kenan idan aka sami mai taimaka masa akan wannan ya zama ɗan tawaga ya zama ayarin ya zama mataimakin ya zama cikin hizbu shekar rundunar shekar to cewar shi shekar ne ya ɗauki irin ta'adar aikin da shekar ike shi ta aka ce da shi shekar domin a lokacin manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wata rana manzo yana tsaka da sallah da sahabbai sai suka ga kai damka bayan irin da sallah suke kama nan Allah a wani abu sabo ne da ya faru a sallah kare akan abin da ka sanar da mu da mun ga ta ta kai shi kuma mu ma nan gaba muna sallah mu rika kai shi kuma ko shi ne ba da sallah sai sai ce a wani shekar ne ya gujiro mu yake so ya shiga tsakanin ganawa ta da mahalicci ba Shi ne na kai hannu na ɗanke shi har sai da wato harshensa yawon ya taɓa min hannu saboda ƙarar da nuna yake ba don na tuna addu'ar ɗan uwana annabi suleiman ba na cewar allah ya ba shi mulkin da ba zai baiwa wani cikin bayi irinsa ba to da na riƙe shi na ɗaure muku shi a ɗaya daga cikin jirkokin masallaci fila fila da cikin masallaci don ƴaƴanku na madina su da zuwa suna wasa da shi to kaga anan shaidan ɗan gungurungun aikin da yake kenan shiga tsakanin bayan Allah da Allah a gana wasu da suke da shi a sallah to shi yasa wanda yi haka cikin mutane shi ma sai ake kiransa da shaidan domin ya yi aikin da shaidan yake Allah kiyaye sai ma da yake almasu ila al-amami liman al-muru tattaki ta tafiya a yi gaba ana saka da sallah don hana wucewar mai sanya ya wuce ta tsakanin tsakaninka da kasa wa ya zuzu ya halatta da mai sallah an ya taƙaddama ya gabata ya matsa gaba kutuwatan ɗan taki au akbara ko fiye da taki daya liyanna a ghaira mukallafin dan ya hana wanda ba a tsora masa ibada ba wanda shari'a ba ta hau kansa ba misali yaro karami mai rarrafe ko ɗan yaye ko kuma ɗan tinkiya ko ita kanta tinkiya su ba hankali suke shi to idan wani daga cikin irin waɗannan suka zo za su gitta maka sallah to ya halatta kai tattaki kai gaba su kuma ya zama sai dai su bi ta bayan ka ba su bi ta gaban ka ليمنع غير مكلف من المرور بين يديه dan ya hana wanda zai gitta masa ta gabansa fadabbat kamar wata dabba aw tiflin ko wani jariri ko kace dan yayin yaro hatta ya murra min wara'i hatta wannan ne sai ya tara ya zama ya fita sa ba ta gaban wannan gaba ta take sanar da mu cewa ji yadda za ka ka hana mai gittawa ta gabanka a lokacin da kake sallah shari'a ce maka dama idan mai hankali ne ana mu'amalantarsa ta yadda zai san cewar abin da yake yi ba daidai ba ne kamar da ga mana cewar a ingije mai hankali idan dabba ce ko yaron da bai da hankali ba a yi masa mu'amala irin ta mai hankali an fahimta shi kuma kai ne za ka yi gaba dai ne bisa bayanka saboda shi bai kai hankalci cewar ba za a wuce ta gaba dan ba za ka kana za a yi kai da zo in ka zo zai ta baya na ba ta gaba ba zai ba sai kama a ce Allah so an zama ɗan zama biyu ko wannan ba za ga wa dabba haka wannan shine mafita idan waɗannan suka zo ƙetara na kasan duk da mun san waɗannan faɗa ba a rika samun ko mutum da yana wuce ta garin sallah kansa ɗaya gaba gaba وحكى النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم يكسر شيء لا سلام وصلى هنا صلى شيطان تنشيا هو أقيا شو زي كسر يا مكة صلى كما يقول غضا تيجي حتى جكين تتبعه قال شيئا كسر تيجي جنجل جكين غضا تبسا بتبسا بتبسا sai zaman to kasar ta wuce kaza sannan sai ya dawo ci gaba da kasar to shi ne ma da sai ya gaya mana kai ma haka za ka yi idan haka ta faru to kaga ba magana kana sallah da kana kai wato tada da kafa saboda akwai ta za ta kike ruwa kaga da sallah da tada kuma kaga sai amiri saboda rai za ta ce ma ga mafita ma ya tsau salat dama muka ce wannan yau za mu fara amsa tambayar wanda ke tambayar maganar akwai abubuwan da suke yanke sallah ya yanke sallah ko za karatun da zazo ma ya tsau salat abubuwan da suke yanke sallan mai sallah wa inna min ahammiyati sutra fi hakika yana daga cikin muhimmancin sanya satara a sallah أنها تقول بين المسلم إليها وبين إفساد صلاته حقيقة إذا فترة هنا شجاع أكان من صلى ده أكان قاتا ما تصلى أنغانيكو بالمرور بين يديه حتى دليل جدا واسا قبل هو وشي واسا قبل كنت يوانا بيان النمال يكي wucewa ta gaban mai sallah yana ɓata sallan mai sallah shi ne ma'anar an yanke masa sallah ko yake khilafin da bai kan yadda ha sabanin wanda bai riki safara ba فإنه يقطع صلاته إذا مرت بين يديه المرأة حقيقة idan mace ta gitta ta gabansa tana wato yanke masa sallah albaliga amma wacce ta balaga ba karamar yarinya ba wa kadhalika al-himaru haka na ma jaki yana yanke masa sallah wal qalbu al-aswad da kuma wato ainihin bakin sallah wannan magana da malam ya faɗa da yake daga cikin maganganun malamai guda biyu akwai malaman da suke da fahimtar cewa tun da manzo ya ce mace da ta balaga da jaki da kare baki idan suka gita ta gaban mai sallah tsakaninsa da tsakanin sakararsa ko tsakaninsa da inda yake gudanar da sallah in ma bai sa su ba sai na yanke masa sallah to akwai malamin suka fahimci abin nufi da yanke maka kalla, sallar ta ɓaci ba ta yi ba in yana so yi ya daidai daidai daga inda aka gita wajen ya faru wata akwai malamin da suke da wannan fahimci mana yana daga ciki malam muhammad nasir shi ya sa yake cewa yana daga cikin mahimmancin da suka take da shi tana shiga tsakanin mai sallah da ɓacin sallar ba ka ce ai me yake ta ɓaci su ta gaba da ita ke a ta dalilin gittawa ta gaba ko da ka shi ta kuma ta zama kariya daga yiwuwar a ƙetare ranar sallah ta yanke ta ɓaci to amma akwai kuma jumhurin malamai su ne mafi yawanci majority sun tafi akan cewa abin da manzo yake nufi da yankewar sallar mai sallar da mace balagaggiya ta ƙetara masa ko jaki ƙetara masa ko kare baki ƙetara masa shine an yanke masa cikar sallar ta koma sauyayyar sallah ba ta kai cikar wanda wannan abubuwan ba su jikta ba sai cikar sallar wanda wannan abubuwan su jikta ba wani shi labin da jumhurin malamai suka fi ko to daga cikin amfanin sakara malamai suke cewa har wa yau tana kance wa wanda ya sa ta inda ya kamata ganin sa kalla a sallah domin an sa ta daidai da abin da ya rage maka in kai su kada dan tuki ne ka dace to ganin ka kada ya tsere inda za ka sa goshinka zuwa inda sarar ta fara ko ta tsaya ko aiki biyu take ka tsakanin ka da mai ƙetara rama sallah irin rinji sallaka ko kuma ya lalatar maka ita a gurin masu kafar cewa lalacewa aiki na biyu ta kance ma inda ya kamata ganin kai tsaya to batun abin da ya shafi wato waɗanda abubuwan da aka ce suna lalata sallar mai sallah ko suna ragar da kauyar shekar sallar mai sallah malamai suke magana waɗannan abubuwan guda uku galibin suna da alaƙa da shiga manzo yake cewa idan muka ji jaki ina rusa kuka mu nemi tsarin Allah daga shaiɗa shaiɗan ya gani yana da alaƙa da shaiɗan ina da wani yanayi na sanin shaiɗan kuma shi kansa yana da irin nasa shaiɗan da kowanne aka kai ma jaki an gama da ko kuma shi ɗansu jaki ba yaya wanda yake ba ka abinci ya ka rage ka zarka masa ciwo har sai an kokari an kwace shi a gurin haka za ga masu shi kuma in ba jaki ba yaya mai ba ka abinci ki ba ka ruwa maka gurin kwanciya ki gyara maka gurin da kai tashi kuma ka ɗauke shi kai tuɗu ka zubar kai tafiya ko a wannan ma shaidanci uwa uba kuma a irin wannan lokacin da ɗauko mai shi ya raba titi da ɗan ci gaba ya kisa da dai su kuma kuka ne so yana da irin wannan shaidanu suna wato kusantar ko kuma abokantakar sannan ka kalli shi kansa abin da ya shafi wato anin bakin kai shi ma manzo yake cewa da sahabi tambaye shi ko wanne ya marabar bakin kare da wanda ba baki ba shi ba haushe ya ce wani kare ne ba bara ba ko shi annabi ya da shi ai shi bakin kare shedani ne? ya bambanta masa ko da haka shi bakin kare shaidanu sun kuma amala da shi shi ta ko ba ma bakin ka ne ba waɗanda wato suke hulɗa irin ta shaidanci harkar dubatu dubatu da tsabbace tsabbace da ka sa ci a samu bakin bunsuru shi za a yanka kuwa ne mu bakar ba. su sun fi alaƙa da bakar ba don muna bakar ke ko wannan kuma ta bishin layi saboda haka alaƙar wato kare da shaidan musamman baki shi yasa sai manzo ce in ya ƙetara mana to shedan ne kike tare da shi ke kokarin shiga tsakaninka da gana da mara maka baya don ya hankalin hankalinka da to ta kai nan balaga komai na halitta ta ya kai kana ka ga ta kana shi kana da mace gudu ka san ka rufe koma amma tana gidan da ma da ita ce amarya kuma ƙarshen ta taka amara ta fi ta ba ma amara uwar gida ma ta ke da tsarin Allah eh. saboda haka alaƙar wato kare da shaidan musamman baki shi yasa sai manzo ce in ya ƙetara mana to shaidan ne suke tare da shi ke ƙoƙarin shiga tsakaninka da gana da mahalicci sannan akwai hadisi da manzo yake cewa duk sanda mace ta fito ta dukka to sai shi ɗan yakan mara maka baya don ya ɗauki hankalinka da ita to ta sai mun garin balaga komai na ta ya kai kana ganiyarsa za ka kana kashi kana da mace kudu ka san ka rafa ƙofa amma suna gidda su ka. da ma dai ita ce amarya kuma ƙarshen ta taka amarya ta fi ba ma amarya uwar gida ma ta ke ne duk da an da ita amma sai ka ga cewa ko yana da yawa ko kuma dan sauyi za ka yi dan dan dan dan tashi rigima ko ka bi ka bi ce ko je ka fara da to wannan alaƙa da take da shi da shi yana da cikin abin da yasa manzo yake in ta ƙetare sallar musalla kana da sallar domin sau fari kan in dai har haka za ka faru sai shi ya amfani da wannan dama kana gidda ya ka gani to ka kuma magana tana da ubangiji an samu matsala an fahimta ko waɗannan abubuwan da suke da alaƙa da wannan abubuwan shi ne manzo yake cewa idan suka ƙesa da sallar mai sallah to suna tauye sallah malam sai ce niyyar. magana kuma game da niyya babbar matashiya cikin manya-manyan matashiya da ke wani cikin matashiya ta uku sai ce anniyatu niyya kulli nufi ولا بد للمصلي من أن ينوي الصلاة باب مكوى للليل جميع صلى ينية صلى التي قام إليها وتعتاش زيها للليل أكل صلى ينية صلى تعتاش زيها تعيينها بقلبي وكما واتو تنتن جيتا أزوجيك كفرد الزبر كما تنتن جيتي وارفر الله أظهر زي أزوج نفن سينونا شيوا بقدر تشيوا أظهر زي أو الأقري وكما تنل الله زي أو سلتهما ko kuma sunnonin su da ake matsalin bisa da misali ana biyu kafin a ko hudu ko kuma a yi biyu bayan biyu kafin ta biyu bayan ko kuma hudu kafin ta biyu bayan ta na tuna da ake la'asar aka yi biyu kafin ta wannan lafin fili na kafin a da na bayan ko na kafin la'asar a cikin zuciyarka nufin da kai na cewar su za ka shi yake tantance ibadar da za ka cewar ba ramuwar wata sallah take ba ta wannan lokacin ta lafula kashe. a'a in ta farlace farlar da ake ta wannan ita kake ba ramuwar wata take ba وهو شرط أو ركن ما للجميع شرط ko kuma كما ركن shi ma ya raba. Dama هذا من أبا gabatarwa. yake akwai sanda zai yake abu kaza kaza ne ko kaza ne saboda ice ɗaya ne ba ɗayan ba ne yake baya cikin tantanciya ta waɗanda suke ɗan tsantsance dalilai da kuce a musulunci cikin malamai su so da dalilan suna raba maka yiwuwar ya zama sharaɗi suna raba maka yiwuwar ya zama rukuni me yasa yake sharaɗi ce kuma da ya gaya mana abin da ake cewa sharaɗi shine abin da lalle sai ya samu abin da ake so ya samu ya samu kuma amma shi a wajen abin yake ba a cikin sa ba to ai da ma tun kafin ka kafa da sallah zuciyarka take raya maka cewa azhar ba ashe sharadin ya faru. kuma a wajen sallar sai ka fara ko kuma ainihiyar ba kana yi da ka fara ba sai ka ce to yanzu kuma na riga na gama niyyar ba ga na haɗin gama ba na cikin niyya ai ba haka ake tare take da ita haka idan ita niyyar kusur da ta zo ko ta ɗauki kanta a cikin sallar nan ma ka zama rukuni an fahimta ko shi ta sai ce sharaɗi ce ko kuma ne. in ka ka gaba ba ku kwanto yake ba shi kokarin ki ce kowanne daga cikin dalilan da suka nuna da yadda ake yanka ko kuma kowanne daga cikin abin da ya faɗa tana ɗaukar wani kaso daga ciki shi ta ɗaya fito maka da ya ce sharaɗi ce ko rukuni to za ka tuni ka ji masu cewa rukuni ce ma yake a nan ka ya ce niyya sharaɗi ce tsale shi ko kai ka inda ya kalla ya sa yake sai ce in ya ce rukuni ka san inda ya kalla ya ce rukuni ce wa amma talaffuru biha amma furta ita niyya bi lisanihi da harshen sa ka bi da asu wannan kikiranan abu ne a shi shigo bai da asali mukhalafatun lis-sunna bid'a ce da ta saba wa koyarwar mace wa lam yakun biha ahad babu wani wanda yake a furtaniya da harshe min matubu'il muqallidina min al-a'imma daga cikin masu bibiyar kwaikwayon shugabannin addini da aka sani irin su imamu na malik imamu shafi'i abu hanifa ahmad bin hanbal auza'i da ku duba masu kwaikwayon waɗannan da bibiyar su a cikin waɗanda suke bin nasu ba wani wanda ya gaban kansa yake idan za ka yi sallah sai ka faɗa da harshe ka yi niyyar sallah a za ka ba su wannan ƙirƙirar abin da kenan a wannan bayanin da malam ya yana sanar da mu cewa bigiran zuciya fatarar tabigiran kai niyya shine zuci inda ake samun niyya a zuci me ce ce niyya nufi me ake nufi da niyya riyawa a rai kudurcewa a zuci shi ne niyya shi ta malamai suka zo ce anniyatu mahallu halqam wa hiya al-qabdu bil qabd ولا دخل للسان فيها da suka ce niyya ita ce nufi a zuci bigiran ki shine zuciyar kuma ba ruwan harshe a cikin haka suke ba amma rashin sanin wannan sai ka ji mutum ya zo zai salla a da lawai salatu zuhur ada arba'a مع الإمام أبو بكر حلاوة يعني يكبر عن ظهوره إلى إلى إلى تجير جيع ولا هدى الإمام ماذا أتى مطعم إلى نجع أبوه saboda haka wannan bai da asali jero faɗar miya da harshe sannan da yana sanar da mutuwar furtawar da harshe shigogo ne a musulunci ko shigege da wasu kusa ana cewa shigogo ana cewa shigege wanda ka ba sannan da yana sanar da mutuwar amfanin yin niyya tantance maka abin da kake na ibada don kusantar Allah tunda niyyar ka ta take nutsuwar wannan raka'a hudun da kake ta yanzu ta abu wacce za ka yi anjima jima ta la'asar wacce ta yi yanzu yanzu ka fara karatu magarba wacce za ka yi bayan mun gama karatu isha'i to wannan niyyar ita take tantance maka wannan daga wannan ba dan niyya ba da a zahar da la'afar sun kasa da an kasa gane wata ce a zafin ko wacce la'afar sun wacce ka fara yin ko wacce ta zo daga baya to amma niyyar ita take tantance ba kuma ita take tantance mutumin da aka zo ba la'afar amma kuma shi a zahar da a zahar zai take gane take tantance wannan ta ka hudun ta ce wannan la'afar an fahimta ko dole yana daga cikin aikin niyya me dalilin sai an samu niyya a cikin ibada ka sallah Allah ya ce ka salli li rabbika in za ka yi sallah ka yi don ubangijinka ka ga wani sai ka lalle ka nufi Allah kuma a ranka ka sa cewa sallar za ka yi kenan in baka nufi Allah da sallar ka ba ka sa a ranka cewa sallah za ka yi ba to ka idan gura kake kawai wani salo kai maka kamar na mai kalla, amma ba kalla ba ce wannan nufar Allah din da kai da kuma tantance cewa kalla suke nufin shi ke nuna cewa kalla ce kuma manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a hadisin na sahabo da sahabansa kuma dan Khattab ki cewa na ji manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi na cewa innamal a'malu binniyat hakika dukkan ayyuka ba sa yiwuwa sai da niyya baka isa ka aiwatar da wani abu ba niyya ba wanda ya shigo na masallacin nan wanda ke cikin na masallacin nan sai da zuciyarsa ta raya masa shigo ya shigo sai da ya kudurce a ransa cikin lalaci zai shigo shi ba wanda yake gurin da ake karatun nan da na haraba da na masallaci da izo yake sauraron kafin da ke da kafin ya zo zuciya ka ɗarfa maka masallaci zai ko in sallah idika to wannan shine niyya kun ka fahimci wannan ka huta to aida a ce ba haka bane aida an yi ka tsogara sai mutum zo ya tafiya ya doge ka da ta faɗi ta ban yi niyya ba to kun jira sai na niyyar doge hada ba abu ba da mutum ko da haka abin da yake a zuci ba a kan harshe ba ba da wata gaba saɓanin zuciya ake niyya ba to kuma ji cewar ita rukuni shi in ka kalli kasancewa tana zama tare da mai sallah har ya kare sharafi ce saboda tana faruwa tun kafin ma su shiga sallah wannan shi ne abin da malam ido ga mana a wannan gaba kuma nan za mu tsaya sauran abin da zai biyo aikace aikacen sallah na kabbara harama da sauransu to aikin su da tsaye da harshe da wani su ne kuma za mu shiga insha Allah a eh. kuma suna yake cewa batun cewar tada matar mutum ta tada eh, wani ya kira wa mutum sallah idan matar mutum tana kwanci a kan gado ka zo za ka yi sallah za ka iya kallon wannan gado matar da ka tana kai ka yi sallah sallah ta kayi ko ba ba mun yi wannan a satin da ya wuce ko sallar ka ta yi kusan ce baka samu halittar bane shi ka baka ce haka tana faruwa da manzo sallallahu alaihi wasallam da matarsa Aisha sallar ka ta yi Thank you. cewar kana cikin yin sallah da yaro a ɗakin ko kuma a inda kake sallah yaron nan ina ta kuka ko kuma kaga alamun zai je ijaji ko wani abu to kana iya ɗaukar yaron nan kana sallah ya eh, a lokacin nan zuwa na muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya kan ɗauki wato umama ta yar zainab ina ɗauke da ita yana sallah idan ya gama karatu zai ruku sai ya aji ya yi ruku'un ta ya yi sujjad da ya zama na da ya taso zai taho raka ta biyu sai kuma ɗauko ta yi wannan ba lalata wannan da ya rubuta tambaya ke sa tambaya ta menene hukuncin wanda ya zo ya wuce tsakanin mamu amma ta bayan liman wannan mamun amsa wannan a fatin da wuce cewar wanda ya keta a kanin mamu da limani mutum bai fita gaban limani a kanin sa da fitara ba da ya keta rawa mamu sallar sana sallar ita wanda ya sami ruku misali mutum ya zo ya tarar an yi ruku'u sai na ga wasu sun yi kabbarar harama sannan sun yi kabbarar ruku wasu kuma kawai sai suka yi kabbarar ruku kawai ya abin ya ce abin da yake nufi da wannan tambayar lokacin da aka ce an yi ruku'u ana ta hankoran a samu wannan ruku'un kada ya kubce mamuru suka zo a masarufi wannan ga da kabbara da sunkuyawa guda ɗaya ne wani kuma yana daga zai ce Allahu Akbar wani sai kuma sake cewa Allahu Akbar cewar ya yi ta farkon shiga sallah yanzu kuma ya yi ta tafiya da ku an gane ya ce to ya abin ya ce sanin kowa ne ba a shiga sallah sai da kabbarar haram ko kuma ba ka riya cewa kabbara da musulmi ya fara yi ta ruku'u ce ba ta shiga sallah dan ya san ruku'u ba ya zama ruku'u ce ka shiga sallah kana cikin ko to sai dai a ce ya yi kabbarar harama kudin kan liman ya kubce maka ko raka ta kubce maka? sai zama kabbarar bai bari ya zama ta a tsaye ba ya kuya ya tafi ruku'u ma'ana abin da za ka ce yaya rashin kabbaras da bai ba ta tafiya ku an fahimta ku wannan liman ya iya suna an fahimta ku saboda shi ma mu mai bin liman da wasu kwace kwace a kan da sauran masu sallah an ba don haka ba wa yake ibi ku ko ya samu raka ai manzo ne ina fatihar ina surarsa ila tsayawarsa ta fata da suwa su babu su an yawa amma mafi cika sai ka zo ka da liman ya ruku yi kokari ka kabara a tsaye ta shiga sallah sannan yi ku tafiya da ku shi ne ka samar da ita a cikakken tsari da shi sa manzo ya ce ku zo mata cikin nutsuwa kada ku zo mata cikin gaggawa haka aka fi so mai zuwa masallaci sallah da wani kuma yake idan mutum Allah ta rike shi a makabarta kuma tana da lokaci ƙarami kamar tsallar magariba ya zai yi domin malam mun taɓa yi ka lafiya wanda sallah ta riske shi a makabarta idan yana so ya yi sallah daidaitacciyar sallah wata ta ce da koyarwar mawudu to makabarta ba gurin yin sallah ba shi ta ma a wani hadisin manzo yake cewa kada ku mai da gidajen ku kamar makabarsu ba ku sallar nafila a cikin ku rika sallah ta nafila a gidajen saboda haka in dai so kake kai abu daidai da shi ta abu ga mana cewa ta daga cikin wato rukunan musulunci ginshikansa jigajigansa shaidawa babu an bauta da gaskiya sai Allah kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne a gurin za ka karɓi saƙon yadda za ka yi bautar Allah an fahimta ko da saboda haka shi ya ce bai ba da umarni bai yadda a yi sallah a cikin makabarta ba mutum ba mamace za a yi wa addu'ar Allah ya gafarta masa in dai sallah ce daga cikin sallolin farilla ko tana da aka sani mai rukun da sujada bai halatta ka yi ta a makabarta saboda haka in mutum ya yi ya za maka ai ba a yi in yanzu da kai aka zuwa maka ba shin annabi ya hana sallah makabarta ba sai ba to ko da kuka je kewa amma ka da za ka yi a bisa rashin sani sai yanzu karatu ya biyo ta kai to aka Allahu amma sala abin da ya wuce ya wuce Allah na ya ce ba ya kama ka da abin da ka sani amma ka sani to kuma sai ka gyara gaba an fahimta ku ko kun taɓa ko ba ku taɓa yi ba dai ga hukunci ya halatta masallaci a cikin makabarta ko kuma sallah lokacin da aka kai gawa kuma lokacin sallah idan mutum bai fuskanci kabari ba kusan tambayar tana ɗan kama da wasu sun suka ɗan bambanta masallaci a makabarta an fahimta ko su tunda mazo yake cewa kada a yi sallah a makabarta ko kada a kalli makabari a yi sallah to ne hikimar yin masallaci a makabarta ya dace da koyarwar manzo an fahimta ko shi duk san tsona abu ya zo daga Allah ko daga manzo kai a matsayinka na musulmi ba ka da ta cewa da ta wuce wannan ta Allah da ta manzo an fahimta ko in wani yanayi da aka samu kai a ciki nesa da karantarwa ta sa a yi in aka yi ilimin abu a gyara kamar yanzu da muke faɗa mutum da ya yi sallan nan yanzu ake gaya masa hukunci to ya yi gaba an fahimta ko to haka ko gidan aka lokacin manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama da ya zo madina ya tarar inda ya gina masallacinsa na madina da ke madina a yanzu haka ina binne mutane ne abu sai ya sa aka wato ainihin tuttu ne kaburburan da suke shi sannan ya gina masallacin to in kai ma matsabata da suke faɗa an tuttu ne wanda take ƙasusuwa an musu wani guri da aka gina saboda muhimmancin masallacin a gurin da karanci inda za a yi sallah a area wannan bai saba ko wannan amma kana nufin makabartun suna kaburburan suna nan kuma aka yi masallacin ake sallar to wannan ba daidai ba dan an yi ba zai samu ce a kada a ce ba daidai ba ne saboda ne bayanin manzo ga bai shirma kowa mai addini ya ce ga ake yi an fahimta shi duk za ka faɗa ku faɗe shi tsakanin ka da Allah kada ka yi shi don wani ko kuma ka ɓata masa ko kuma ka kishe shi Allah ya ce ka za faɗi manzo ya ce ka za faɗi iya ta tafi wa ya ce ka faɗa Allah da mai ba faɗa ka bace Allah faɗa mutum sai san cewa a wane yana yi ne kuma a gashi ne shi sai ka shiru da bakin kama kuma ka ɗora ido wannan yake cewa hakika muna matuƙar farin ciki da wannan karatu ba abin da za mu ce ke Allah ya saka maka da alkhairi amin kuma da suke sauraro Allah ya saka maka da alkhairi malam aure da muke yi yake cewa mu matan aure da muke zaune a gidajen mazajenmu mun fi kowa murnar wannan karatun a ƙarshe don allah malam yi mana bayanin tsarki da alwala suna za su shan sha za mu bayanin tsarki da alwala akwai tafar tsarki da alwala su ma na musamman yanzu kasancewar an riga an sallama ana sallah muke tafar faɗo na sallah ɗin amma duk goye dama an ce sharaɗi ne shi tsarkin ga sallah ba ta karɓa shi tsarki ya kasa amma muka kammala ɗin in an ga cewar kafin a shiga wa wannan littafin a ɗauki kuma wani littafi da ya magana kan tsarki a fayyace lafiya da tsiniya insha Allah

sallar gawa iri ɗaya ce da sallar ruku'u da sujjada shi ne tare da na faɗa ɗan so da bambanci da muje kamar yadda manzo sallallahu alaihi wa sallama akwai baiwar Allah da take sharan masallacin sai ta sai aka kai ta bai san manzo bai kuma an kai ta masallaci sai ta ni ina ne sharan masallacin nan kwana biyu na ta shiru da yi wa ko rashin lafiya ko tafiya ko makamashin ya ka ta manzan Allah ai kawai muka da dai kada a uzura maka kada a matsa maka a ce kowa ya mutu sai kai ka kai sallah abubuwan da suke kanka sun yawa ko da haka cikin al'ummar duniya ka samu maka sallah a shekara wannan iya wakiltar shugaban al'ummar musulmi ya wasu daga cikin musulmai ko kuma wanda daga cikin musulmi sallah shi ne mamu ko jagoran baya faɗa da shi ko in yanzu da aka ce limamin gari wani an yi sallah wata an ta ba ba shi da labari ai da kanan zuwa Allah ya san mu kafin mu shi ma ka ji kuma abin da ina garin shi za ga wannan ko kaga sai zo ba bai ma sani ba to irin wannan ba abin faɗa ba ne da wanda yake kama ma in an baka kai ko kowa ba za ka iya wani ya mutu a nan kuma daidai lokacin wani ya mutu a gudana za ka zama dole ka haƙura wani ya kama a nan sai kuma ka yi a nan mai taimaka maka abin allah ai mataimakin to wannan shi ne sai da haka sai ce a ah, me ya hana ku sanar da ni ai matsayinsa ba ba ƙaramin matsayi ba ne wanda ya damu da gurin bautar Allah ya zo ya ɗauki ɗan tsuntsaye ya zo share ai wannan ba abin a ce ta mutu ba a gaya mun ku kai na kabarin sai manzo ce ku kai na kabarin ma'ana zai yi abin da aka yi shi bai fami ba Ije ta a kabarin shi irin addu'ar da mai sallah yake wa mamaci na addu'ar Allah ya gafarta masa ya bashi iko Allah da zai hasa kabarinsa ya yi kiyaye duk wani abu da ake son karo shi na matsala a cikin kabarin kaga sai wannan yana cewa in dai ba a yi wa mutum sallah ko kuma kai ka so a ce saboda matsayin da yake da dalilin ya ci a ce kai ma ka ka ka gaza da taka gudunmawar ta addu'a ka je kai wannan a masallaci ba a yi kiran su kayi sallah kamar irin ta ta barilla a zahar ko la'asar ko kuma wata nafila da cikin nasa su a masallaci ita dama wannan addu'a ce a tsaye ake yin ta a ƙari wannan ba zo bai hana an fahimta amma sallah ne ruku da jira ita aka hana kai a masallaci a makabarta kenan abuwa an gane ko su da malamai suke cewa masallacin da gidan ne aka tsoro kawo masa kabari abin da ya kamata su yi ɗauki wannan kabari daga don su karo da hannun manzo na wato kalla ana fuskantar kabari sannan kuma suka ce makafarta kuma da aka zo aka gina masallaci a cikin abin da ya kamata wannan masallaci rushe shi saboda ya saba wa inda manzo ya ba da izinin a yi masallaci an fahimta ko domin in dai har za a yi sallah a ciki to za a ci karo da halin mu shi kuma Allah ya ce fal yahzar alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adab to da haka da tantance fushin Allah da a saba manzon Allah to a saba kowa za a saba shi ne zaman lafiya an fahimta ko amma aka ɗauki kai a yanayin da ba za ka iya wani abu kan wanda suke wannan ba sai ka yi abin da za ka iya kuɓuta ka yi addu'ar wanda bai gane ba Allah ya gane shi kai ma ba dabara ka sai sa ka gane bai wace daga Allah Allah gurin da aka yi kuma sai aka zo a cikin gidajen wani ma ba zai iya gane cewa matsarata ba wannan maganar malamai suna maganar cewa ai idan ka zo ma kan duniya gaba daya ba inda ba ba ne kun fasan da Allah ya annabi Adam kun sannan sun daga sun ƴaƴansa ake ta da mutane har yau duniyar nan ka suna nan ita ce ba wai ƙara faɗin filinsa ake ba inda ruwa yake ruwa ne inda fako ike cin nazariya don nazariya su mai ke faruwa idan aka ce ba za ka iya zartar da nan da rayukan wasu a ciki ko ƙasusuwan wasu a ciki ba ba da ka iya zartar ba a da tarihin ma nan an taɓa kunne an fahimta ko kuma an haɗa za ku kun ƙara haɗa ku ba ku ba komai ba ka san damar da ka ce a nan da in da an taɓa gulla wani ba za sai dan sai dan karkata shi kana kai kana kana ka ba an fahimta ko saboda haka abin da ya tabbata cewa nan akwai jama'a an binne su kuka kan an hana su ke sallah abin da ba za su iya zane ba iya ke tare da shekaru su haɗa ka tashi hulɗu filin nan ke kan aka zo aka yi yanka fili kowa ya samu to wanda ya ci karo da gawa ko kabari ko son wani a ciki cire shi wanda bai shekaru ba suna nuna lamba a kai shi ne aka ce ka hana shi ya ƙoƙi jika ina so ya nuna amfanin saraka bai da amfani a gurin saboda ina so shiga tsakaninka da safarar a nan da aka ce ka hana shi ka tunkuɗe shi amma in zai zo ya wuce ta gaban sakararka da kai da sakarar duk ya kere su sannan ya wuce wani ba ta hana zama ya haifar maka da tawaya a sallah ko ba za ka samu ba ta ci gani a wanda ka yi sallah ba komai a gabansa ai ka na farko shi ya fara zama mai saɓan yin aiki da umarnin manzo da yace kada ɗayan ku ya sallah face da sufara a gaban kaga anan ya saɓa to sannan kuma sai kai aka ce da kai da wanda yake gittawa ta gaban mai sallah ya san irin abin da yake jawo kansa na zunubi da ya tsaya gwargwadon shekara arba'in sai ya idan da sallar sa kamar ya wuce to ka aka kai ma an hana kamar da aka umarce shi sa su sara haka kuma aka hana ka ka ƙetare sallar mai sallah an fahimta idan ka fito ai zai sa su fara ba wannan ba zai kubutar da kai na ka saba ka ƙetare sallar mai sallah in ka san haka to sai ka je ka bi ta bayan in shi bai da karatun ma bari ya dan matsa ka wuce ya maka irin ta yadda ake wa yaro ko dabba an gane to bai san wannan ba to kai da kasan ba kyau ka wuce ta gaban ka kai kuma duka bayan to zan da kake kira ba kamar da a lokacin manzo sallallahu alaihi wa sallam wata rana yana sallar dare da Abdullahi bin Abbas ya zo ya bi shi da ya tashi tsayawa sai ya tsaya a hagun manzo da kuma in mutum daga shi sai mamun ka su su na su sallah mamun a damar liman su tsaya ba a hukunta, da manzo ya kama kan abdullahi dafan sai zagaya da shi ta bayan sai da da shi daidai damar sai yana maka so idan mai sallah yana sallah sai dai ka ta bayan sai ka fita gaban sa ka ketara kuma shine limamu in kitan sallan liman ta mamu an ketara ta kaga sai bai ci to da ita kamata ka ta ko shi ta gaba ba idan ya ketara ya ketara sallar ta sai mai da shi ta ba to kai ma da ka zo fitar da bai sa ka tara ba tunda ya laifi to kada a yi biyu shi ya yi kai ma kai shi ya yi kuke kin sa ka tara kuma kai laifin ketara sallar ta to sai ka fita bayan da ta Allah ya samu ba sai sai mu rufe na dan agaji kwanan jima'a to ta kai fa idan an bar matabbata da sallah da ke fata a sai a ba sallah da kan sai a sallah da ta fata a sai bayan da an bar sallah su kuma suka yi sallar kanta mara da abin samu kansa yana bawon wani bawon Allah ne ke karki da ɗiya ranar juma'a 'yan agaji suka wuce ka tsaya ko don gudun kada a bashi a shiga sallah kowa da kowa kuma ya zama ya haifar wa da wasu rasa sallah da su wannan ɗan agaji suka kaɗaita abin iyasu suka tsaya a kan su ba su tallafa ba kamar da shi ma na cikin hayajin da tallafa ba za su yi ba amma suka ta iyasu da suke ɗan agaji suke tsaya a kansa har sai da aka idan ta sallar juma'a sannan su kuma suka karɓe su da tsayawa a kan al'amarin wannan mara lafiya sannan su kuma suka ji suke a ba ita ya irin wannan an fahimta ko to a nan zai kyau a ce su waɗanda suke samar da waɗannan wasu ainihin masu agaci kada a ta iya tsaya a kan har a idan da sallah a ilmantar da su wani abu da ake wanda yake tarkafiya ko da yiwuwar iya shawo kan matsalarsa kafin a idan da sallah samu wannan cikin agajin da suke dama sun tsaye da ake cewa ai ana dan baku wani kot ne so to ai farfadiyar kala kala akwai farfadiyar take da alaƙa da samun toshewar wata kafa daga cikin kafofin jini to lokacin suke alaƙa da irin su paralysis da ake cewa sai mutum ya yanke jiki ba ko kwakwalwa sako ya yanke masa sai ka yanke jiki ka faɗi to shi irin wannan a ake iya shawo kansu ko kuma ya take da alaƙa da shekaru wanda wani shekaru ne zai mangare da shi kuma yin irin ne kana kama ayatul a kan ta kankakai karshe zai zumbar ikan shi ko fatiha ko su amana da su to idan suka ga haka ta faru ya kamata a ce a samuwar ɗaya daga cikin su ya fara karanto fatiha ayatul kursi ina ji amana da su in ya zambar ya tashi isa mu kansa ka da su da shi sun lafiya أقرأ في قصة الرجل أو فهمت أقول تسئل وفتية وتؤالي تشمع شاو كم أنا سبا لا يفند السودة يوار أنا إيرو مولا تمش دايا مطلع في غمى كما باقوة ساشا عقبية كما تعلم ثم مغالا تفاق الشيء كورا يوارك دي وقت أنا دي ساتك مدى وشموت أحوال الشيء أنا فأصدك إنكم أعبري أنا دا أنت شفاما ɗauko motar ma ba sauƙi ne da shi ba to alal aƙalla dai a kawo mai shi wani guri ita ɗaya ta adadin da ba da za su tsaya a kansa ɗin sannan ko kuma wanda ya ba da irin wannan agaji da ƙarfi don ceto rayuwar wani ko kuma ceto rayuwar wannan eh, sallar adadi da hakan akan a cewa kowa ya samu matsala to ba zai rasa kai da Allah yake ba wanda shi wata sallar an fahimta ko don lokacin eh, abin da ya shafi sallar wasu yanin yaƙi lokacin yaƙi a ta haka a gidan su karɓo su to har kuma abin da ya shafi eh, wasu su ba da kulawa a boda-boda ta musulunci don kare a shigo musulmai irin wani za iya kasancewa duk lokacin za a yi kai ku wasu alaji ku haƙura wasu su sannan wasu kuma su ha kuma su kalle da su masallacin makka masallacin madina za ga ana sallah amma ga masu gadi a ƙofofin su ba sa sallah me yasa kada wani ya riga shi an shiga sallah ya zo ya sa abin da zai tashi hankalin masu sallah a cikin masallacin da shi to rayuwar al'ummar da kuma samar da nutsuwar a sallar muhimmancin ka ya kai a ce wasu tsararru su haka daga ba su kuma Allah ya kalli nufin su da niyyar su ba zai rasa musu ladan da waɗansu suke samu ya eh, wannan shi ladan Allah ya samu gasu ba na kalla mai buhamdu a shahar wallahi na illa na kwakwurkwar su